Ƙyalƙyalin ƙauna littafi na sittin. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabin mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke malaiyaciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama littafin ƙyalƙyalin ƙauna a littafin da gabata mun dakata ne daidai inda zauna ke ma ki ci ba ta yi masa musu ba zama ta yi ta ci suka yi nak baba ya ce je sama abinki ki huta kada ki ƙara yin komai zan ɗan fita ni da malam sani za mu je ta'aziyan wani abokin mu da ya rasu sai an jima zan dawo a littafin ne gabata idan ba ku manta ba a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba za mu tashi daga inda muka dakata kai tsaye a hankali ta ce Allah ya ji kanshi baba sai ka dawo murmushi baba ya ce amin amin to shikenan ki zaman ki a daki fa dan ban san yaron can ya takura miki na riga da na mai iyaka da sama bai isa ya zo ba dan haka ma na karki damu kin ji Gyaɗa mai kai Yasmin ta yi tana murmushi sosai ganin yadda baban ke son ta yana ƙaunarta. Ya wuce ita kuma ta wuce sama tana tafiya a hankali har zuwa ɗakinta. A bayanta ta cire a baya ta ijiya kan gado hannu ta shiga cire kayan jikinta a hankali so take ta ƙara watsa ruwa ta yi wani gayu don Allah Allah take ma mahir ya zo ya ƙara lallasa mata jiki su zauna ya zo ya ja ta zuwa side su ta ta cire kayanta ta yi gaba bayi za ta yi za ta ɗauki tawul ta ga wayan babu tawul da sauri ta buɗe kofa ta buɗe ƙofan bayi nan ma ta shiga attaburush nata babu komai sabulanta babu fan nata babu da ta wanke da safen nan ma duk ba sa nan bayan ta yi wanka babu komai da komai zaro idanuwa ta ta dawo ɗakin tana bin ko ina da kallo ganin bata ga komai nata ba har kayan shafawanta da ke gaban miro babu komai da sauri ta wajen sif ta bude, babu akwatinta da farko shi was a bit confused kafin a zuciyarta ta ce mahir Dan murmushi ta yi ta zo gaban gado, kayan nata ta kwasa ta saka, she is dying to see him dama. Sosai dama take so ta koma sayin nasu yanzu, dai ba ta dalilin da zai kai ta ba za ta yi wasting nashi ba dole ma ta je yanzun nan tunda dai har ya riga da ya kwashe duk wasu abu da za ta yi amfani da shi za ta yi gadara da wannan abun ta dogara da shi ta je wannan bangaren nasu bude kofa ta yi ta fito ta sauka kasa babu kowa da alama baba shi ma ya wuce sauka ta yi ta bude kofan falo ta fito kamfan ta wuce sayin nasu gaban kofa ta tsaya gaban ta ya dan faɗi tana fargaban ya kamata ya kama ta a irin idan ya kama ta irin abin da zai mata she want him har a ranta abin ranan nan ne ma kawai dai ba ta so ya mata ba ta taba jin abu mai zafin daɗi wanda ba ta mantawa ga kuma wahala da ta sha ba har yau ba za ta taba manta wannan ba a hankali ta ɗaura hannuwanta akan handle na kofa kaɗan abun na yi mata kamar ma tafiya zuwa wani duniya daban yau za ta dawo garinsu tamkar ta dawo a haka take ji murɗa handle ɗin ta yi ko kaɗan a haka take murdawa yana buɗewa wani kalan ƙamshi ne ya daki hancinta tare da sanyin AC suka haɗo. is as if ya gyara mata gidan ne ya kunna turaren wuta da kanshi dan har yanzu da ragowar hayaki kaɗan ko ina is shining yana kamshi sosai zaune ma da yake akan kujera daga shi sai wani dan tirekwata na versus black hannun shirke da karamin cop a hannu kofi yana kurba ga wani remote a hannun shi ya sa tashan bal yana kallon kwallo jin an bude kofa ya sa ya juya da kanshi hada idanuwa yayi da Yasmin da ke tsaye a bakin kofa ita ma tana kallon shi kaman yau ne rana na farko da ya fara ganin ta a rayuwarsa haka ita ma daga bangaren ta kamar yau ne rana na farko da ta fara ganin shi a rayuwarta faduwa gaban Yasmin din sosai yayi da sauri ta dauke kanta da irin kallon da Mahir din yake mata irin kallon nan na yau idan na kama ki babu mai kwatan ki a hannuna sosai Mahir ya bita da kallo har wani sanyi ya ji a ransa ganin ta ya daure da ƙir ya haɗe farin cikin nashi haka nan kuma Yasmin ji ta yi tana tsoron shiga ɗakin dan Allah kaɗai ma ya san me zai mata idan ma ya kama ta a gidan nan daga ita sai shi babu kowa daurewa kawai ta yi ta saka kafanta hankali ta shiga tare da mai da kofa ta rufe ko kallon inda yake ta yi ba ta wuce styles ta hau ta wuce sama mahir ya bita da kallo barin ma hatsinta da ya ga sun ƙara cikowa sun fito sun yi tumtum da su ba kamar yadda aka kawo ta gidan nan ba da su dan harɗe kafafuwan shi yayi kaɗan ya harɗe su da sauri in har ya soma motsi to wallahi can zai tashi sai da ya ji ta bude kofan ɗakin ta shiga ciki ta maida kofan ta rufe sannan ya tashi da sauri ya zo wajen kofa ya kulle ki ya zare ya sa aljun gajeren wandon shi ya koma dogon kujera ya zauna hankalin shi kwance ya ɗauki kofi ɗin shi ya shiga sha da kyau don ma ya ya ƙara samun energy ran shi face face ganin Yasmin ta riga da ta shiga tarko ɗaya da ya naɗa mata idan kin Yasmin bata wani jima a sama ba ta fito fuskanta a daure ta shigo cikin falo ta tsaya a gaban shi cikin wani kalan shagoba tana wani diddire mishi kafa tana wani buga kafa a ƙasa jikin ko jikinta ko ina motsi yake yana jijjiga ko ina da ko ina jijjiga yake babu inda ya zauna a haka tace ina akwati na saura kaɗan maye da ya ƙware saboda yadda nonuwanta suke wasu kalan bunsin kamar ma bata saka bireziya ba ya daure yana kallon chest ɗinta kamar ma tsohon maye ya ce wani akwati cike da tsiwa yasmin ta saki yar magananta ta ce wanda ka zo na ka ɗauka ai ka sani me ruwanka da ni sosai yake kallonta kafin cike da iskanci ya zuba mata ruwa iskanci ya ce na zuba ruwa sau uku aikin so kin san akwai ruwana da ke ko tunda na zuba ruwa sau uku ai da wani kalan sauri Yasmin ta juya jin maganan banzan da ya mata ta daga kafa za ta wuce kawai ta jiya wani kalan finciko ko ta faɗo jikin shi da sauri ta yunkura za ta tashi ya rike ta gamgam Hallas nashi ta kasa motsi ya wani kwanto da kanta akan hannuwan shi kamar ya dauki yar karaman yarinyar baby jaririya da zai ba mu nono yana kallon fuskanta da duka karfin shi yake kallon ta ita kuma ta sanya duka ƙarfinta ta yi ƙoƙarin ƙwace kanta ya ɗan yi murmushi ya ce ba kya da ƙarfin da za ki iya karɓan kanki yarinya turo baki ta yi gaba ta ce ka sake ni to tura mata baki shi ma ya yi kamar ma yadda ta yi ya ce an kiɗin!' sake ƙoƙarin ƙwace kanta ta yi tana fisge-fisge amma ko gezo bai yi ba can ƙasa ya ce ki daina ƙoƙarin ganin zaki ƙwace zaki gajiyar da kanki ne kawai turo baki ta cike da kunkuni ta ce mutum sai ƙarfi kamar doki dan murmushi yayi dan sarai ya je ta ya dauke idanuwan shi daga kan fuskan ta ya daura akan kirjinta ta saman baya da ke girgiza saboda yadda take staying still murya can kasa yace why are you not putting on bre eh, eh, Fatima me yasa ya baki sanya breziya ba mugun kuna Yasmin ta ji ya kama mugun kunya Yasmin ta ji ya kama ta. Da sauri ta ɗauke kanta still dai ta bai mutu ba. tace ce ina ruwanka mutum sai sa ido. Dan dariya kaɗan yayi da sai da ma ta ƙure shi da idanuwa dan dariyan ma na yana yin mugun yi masa kyau. Hada idanuwa da sauri suka ta ɗauke kanta cike da ƙuna. Ganin ya kama ta tana kallon shi cike da kunya. Shagoba kamar ma ɗan yaro yace har yanzu ba za ki yafe ma mijinki ba ko? wani kalan yiri Yasmin ta ji a jikinta da shi kanshi sai da Mahir din ya lura ta runtse idanuwa da sauri lips nata ma suka shiga rawa tana kokarin magana mata kasa yadda yi magana a shagobe yasa ta ji jikinta na mata wani yam yam ganin hakan yasa Mahir din ya dan dago da kanta dake hannuwan shi sama zuwa saitin fuskar ta yana kallon idanuwanta da ta runtse eyelash nata sun yi wasu kalan kyau sosai ya hura mata iska akan su da sauri ta bude su har sun kankance ta kalle cikin wayar yana kallon kwayan idanuwan nata da sun sha sun sha kwalli ya ce I love you Fatima ina ƙaunar ki ina son ki tafiyan tsutsa Yasmin ta ji ɗaya a jikinta bata san lokacin da ta fisge kanta daga kan jikin shi da wani kalan gudu ta yi sai da ta kai last takes ta tsaya kirjinta na bugawa din din din din ba tare da ta juyo ba muryanta na breaking ta ce mm, mm, ina akwati na mahir na kan kujera yana kallon ganin har a bayan a bayanta ya nuna alamar ma stein ta jike ya nuna alaman cewa ta ɗan jike ya ɗan cize lips shi cike da mugun sha'awa ya ce yana ɗaki na a nan na ɓoye wucewa fu ta yi hanyar ɗakin shi da wani irin sauri maye da tashi ya taho sama yasmin na shiga ɗakin shi ta gado ita ma bata san me yasa ɗakin shi bai da haske ba kamar tsakan dare ko da yaushe idan ka shigo ɗakin akwai duhu hannunta ta ɗaura akan handle za ta buɗe kofar ta fita aka riga aka riga ta buɗewa da sauri ta ɗan koma baya ganin mahir ne mai da kofa ya yi rufe abun ya zamto mata ganin shi da sauri jikinta na ɗan rarrawa ta shiga komawa baya don ta san abin ranan shi zai sake yi mata yau ma fisgota ta ji yayi ya sa ta a bango ya matse ta sosai ya kai fuskan shi saitin nata yana wani kalan nishi da zafi zafi a wani kalan hankali cike da lallabawa ya ce Filis ki bani haƙƙina baki yasmin bakinta na ɗan rawa ta ce baka da haƙƙi a wajena our marriage is over saki praising na ta yi a bango yana manna mata erection din shi sosai akan maranta cikin sexy voice yace our marriage can only be over idan ni ni na ce haka Fatima I am sorry na baki hakuri na baki hakuri na baki hakuri do you want my life kafin ki hakura kina buƙatar rayuwa ta ce kafin ki hakura zaki ya ki fushin da ni har zuwa ranar da kike so ki haƙuri bot ki bani haƙina cikin fushi kamar da gaske da fargaba ta ce ka je inda ka saba amsa kuma ni kada ka ƙara ce min na baka haƙƙinka baka da wani haƙƙi a wajena cikin lallashin a ƙoƙarin rarrashi da haƙuri helplessness kana jin muryan shi kasan he is sofa yace ki ji tsoron Allah Fatima you are my wife I know ina da past my past is my past you are my present now am I chance my eh, I, I chance person ke ne matata ke ne zan iya samun natsuwa a jikinki I been trying for you because I love you tun da muka yi aure we had sex just once shi ma ba mu gama ba kin tattara kayan ki kin koma sayin na baba kusan kwana goma na barki, it's not like ba zan iya zuwa na yi takin naki forcefully ba ba na kyale ki ne just because na san na yi miki laifi which I say sorry kuma I promise ba zan ƙara ba and I meant it dan haka ma ki bani haƙina ina nufin haka ba zan taba ƙara yi miki wannan laifin ba kuskure na riga na aikata kuma na karɓi kuskure na ba zan kuma ƙara aikatawa ba ina kan ƙara baki haƙuri Yasmin da lips nata har rawa suke saboda yadda yake magana lips ɗin shi na taɓa nata tace ba za a bayar ba ni ka kyale ni na tafi wajen baba a dan zafi mamahir da cikin shi kamar ma ana kakkausa mai hani ne yace wallahi idan kin bar side ɗin nan yau to na karbi haƙina ne I can't hold myself any longer na yi miki haƙuri da yawa cikin muryan kuka sosai a mugun shagobe Yasmin ta ce ba za a bayar ba ka sake ni na tafi ai ni ba abin da zan baka ai na gaya maka bana son ka ba, zan bayar ba a hankali Mahir ya ce you are a terrible liar Fatima zan kashe miki wannan bakin yau yau din nan ba za ki saki faɗin irin wannan maganar ba baki san ma ba a yi mini rashin kunya ba ko cikin tsiwa Yasmin ta ce sai eh ni bata karasa magana ba ta ji ya fisge jallabiyan jikinta ko ta yaya ya bare boturan gaban rigan oho ya dai fincike yayar ko da wani kalan karfe da wani kalan sauri Yasmin ta kai hannayenta guda biyu ta kare nonuwanta hannuwan shi mahir din ya saka ya cire hannayen nata da karfi ya ce komi na jikinki nawa ne you have no right ki hana ni ganin abuna everything in your body is mine yayi maganan yana kai fuskan shi saman kirjinta cikin whispering kamar maya mai magana da kanshi yana shakan kamshin da take yi yace i been missing this perky breast yayi magana yana sakin mata kisses a chest in a very low tone yace your chin, chin wants to suck breastfeed me wife I terribly need nononki. Ya yi magana yana kai hannayen shi biyu ya ɗaga riganta sama. Hannuwanta da ya rike tun ɗazun ya sake ya kai ya sake hannun ya kai all his two hands da har rawa suke ya kama nonuwanta ya wani kalan squeezing nasu a wahale Yasmin ta ankare ta ture su ta ce wash a jan nufutsinta mahir yayi da yatsuwan shi kafin hankali ya jawo kan shi ƙasa yana mata kiss a clearance nata kamar maye yana enjoying zai waye ta bankare ta tura mai ta bashi full access yayi kwana da yayi kwana da bakin shi daga kan clearance nata zuwa kan right bob nata yana goge fuskan shi akan cikin wani irin cikin wani kalan murya Yasmin tace au manna manna fuskan shi akan nonon ta shafa no nose nashi kan nipple ɗinta feeling how hard it is ya tsaya ƙyan murya can ƙasa ya ce Fatima cikin wani kalan yanayi na sha'awa Yasmin ta ce um mm. tun nashi ya ɗan flikin nufi ɗinta Yasmin ta ce um ni kash Mahir ji yayi na abun nan nata kanshi sun zare harshen nashi ya sa slowly ya lashe abun nan nata in a circular form da ya sa Yasmin in ta ji kaman jijiyoyin ta na fisge-fisge wani kalan ɗaga hannayen ta ta kama kan mayar ta manna a jikin nonon ta da muryar da baya fita sosai ta ce sha kamar irin karen nan da ya kusan shekara a rami bai samu kashi bai samu ba rana ɗaya ka bashi wani irin fisge nipple ɗin mayar yayi to his mouth sai da Yasmin ta saki iwo. tsabagen shaka da cizo da ya musu ya shiga yana sha da sauri ashe ranar da ya rutsa ta a kicin ba nono ya sha ba all this well am um, ashe abin kawai wahala yayi dan gardaman da take mishi a lokacin ya hana shi ya samu sukuni yau da ta bashi da kanta ya samu kanshi cikin wani kalan jin daɗi wanda bai san ma wani kalan kwatantawa zai ba ko kuma yana ji kamar ya cinye su kawai ya huta har gitsewa Brian na Yasmin din yayi kafanta kawai da ya haurawa domin ta gagara rike kanta yadda yake wasa yake luguguya mata su kamar fitsari ya gangara yana sauka kan cinyanta haka Yasmin ta ji tana yin wani abu yana bin kafafuwanta yana bin jikin cinyanta saboda yadda mahaiɗin ke sha mata nono gabaki ɗaya ya su suɓurɓuɗa ta ya haukata tunaninta wallahi mahaukacin mashahurin daɗi take ji kaman kada ma ya daina yadda yake sha yake bala'in gurje ɗayan nonon da hannuwa yana matsewa yana yakushewa yana lallasawa yana tattaɓawa. kawai dai ta saki kukan daɗi ta sake kankame shi gamgam a kirjinta ba ta ma son ya ɗaga kanshi a jikinta ƙafafuwanta yana rawa hannayen shi Mahir ya sauke a ƙasa da sauri ya shiga kwance buturan jin da ke jikin ya zage zip din ƙasa ba tare da ya saki nonon ba ya ja jin din ƙasa zuwa wajen gwiwanta kafin nan ya saka hannuwan shi tun daga kan gwiwanta a hankali yana tawowa da saman ta ya caba caba wash ji yayi ya haukace da bala'in sauri ya saki bob din nata ya wani kalan nilin a ta Yasmin ya manne bango a ruf daga kafanta har ma ya zare jin ya saki kafin ya kallo abin nata sama su shiga ƙasa wani kalan nishi Yasmin ta yi daga kan hannayenta duka ta ɗaura saman kanta cewa a wani kalan hankali mahiri ya daura kafa akan kafaɗar shi sannan ya kai ya ɗaura ta kan kafaɗan shi sannan ya kai bakin shi saitin abun nan nata tun daga kan abun nan nata da ya fito ya tsaya gab da ta ya saka harshen sa ya fara sha yana likin yana haɗawa yana zuwa without wasting ko kwa kwara ɗaya ya dinga bi yana tanda yana lashewa tamkar ya samu zuma a wurin ihu yasmin ta sosai tana jin wasu kalan abun nan ta ma kasa karasa kiran sunan shi saboda bakin shi da ta ji ya sauka kan asalin helkwata a wani kalan zuko abun nan nata yake kaman ya kashe kaman ya samu yogurt mai sanyi ya kawai sai abun nan yake kakkarwa da su container yake haka ma yake bai taba cin abu mai busa sai akan Yasmin ranan now all he wants to do is to eat it again and again and again the fat they pause nata smile naturally smell is abun da ke ƙara makin nashi wants to eat it more more and more ba wai kamshin turare yake ba ha abun nan nata din yana da wani kalan kamshi ne na daban itis a rashin wani irin zabura ya shafi abun nan nata duka haka suka dinga yin abubuwa da yawa mahiri ya taro ta cak ya dauke ta kamar ma ya dauki yar paper ne ya zaunar da ita akan fuskan shi yana tafiya yana itin nata haka yasmin is as if ba ta wannan dubiyan da ta san kamar ma wani duniya daban ne ma mahiri din ya kai ta don ta ma tana nan cewa ma yanzu tana nan a dakin ta ba yana tattaune mata abubuwan ta ko ina kowace kalan nama da ya samu a wurin su ya dan lasa ya dan za ya dan shafa ba irin cizon da za ta ji zafi ba sai dai ta ji daɗi ya wajaga jaga jaga da wurin karamin yaron da ke wasa da abinci haka yake yin ma wannan wurin kwanciya ma hidin ya kan gado kawai ta saman fuskan shi ya zauna da abun nan nata ya seta kawai ya kama gamgam fuska baki hanci gira komi gemu duka suka sun haɗu a wurin sai jagwalgwala wajen yake each and every angle da kwana juice na sauka bakin shi da kawai ba tare da bata lokaci ba da ya tabo da sun fito da ya shige ya lashe watsewa Yasmin ta fara kukan asalin plishua na ƙyar ma kamar ma bata san ma ina take ba ta fita hayyacinta domin yanzu ko da daga waje kake zaka dinga jin yadda take ta wanda ba sa ga ka san dai me ke faruwa in har kai babba ne in kai yaro ne ko ba za ka san me ke faruwa inda take wannan maganganun ba jin ambaliya na taba mai fuska yasa ya daga ta kwantar da ita a gefen shi ya kama gefen ta yana buɗe mai kafa haka sosai a jikin shi ya kai bakin shi sai tinkunnin ta cikin muryan da kana ji ka san shi ma baya cikin hayyacin shi domin yanzu ya fita yace zan yi abun nan naki Fatima I want you so bad Fat idan ban sadu da ke ba yau ba zan iya mutuwa ya ma kasa karasa magana saboda mahaukacin buga mata duk da yayi da yasa Yasmin din ta kwala wani mahaukacin ihu daga kan Kaman an tsaga mata jikinta take ji kaman inda an soka wani abu ne ana kokarin raba wani bangare da wani bangare daga jikinta is as if ta yi automatic dawowa hayyacinta kenan ya hau karanta addu'an saduwa da iyali da sauri tana jin bala'in zafi ta shiga kokarin fisgewa daga jikin shi tace na ce kada ka min komi me haka bana so a bala'i rude, jikin mahir sai kyarma yake yace da yanzu mun wuce this pace da yanzu mun wuce this page kika koma side din baba yanzu gashi kamar ma bamu taba yin komai ba kin rufe ga baki ya sake hitin nata da karbe har abun nan nata din Yasmin ta mai wani kalan mugun ya kushe a baya ta fashe da bala'in kuka lokacin da ta ji kamar an ƙara buga tsakiyar kanta ne majina tana ƙoƙarin fitar da shi tana so ta kwace kanta ta kasa wallahi za ta mutu wayyo Allah zan mutu ka daina wallahi ka cika babba dan Allah ka bari wallahi zan mutu wayyo Allah ya mahir ka sake ni zan mutu wayyo Allah cikin wani muryar tsantsan mai ta mahir ce wallahi ba zan iya bari ba na rantse sai na shiga koyaye ne hanyar nan sai ta bude ya mata wani kalan karfi ya danna da karfi sai da bakin ramin ya bude kaɗan Yasmin ta mugun hauka cewa cikin kuka ta ce wallahi dan mutuya mahir na bani baba ammi da duka muryanta take kiran su mahir da nema ma yana yana nema ma kanshi maslaha kawai dai yake yana ta kokarin yadda zai yi abun ya bude ya samu ya ji koda duka ne ko bai shiga duka ba ko rabi ne ya ji shi a ciki suka shiga daidai irin na ranan nan dan basement ta fara yi da shi tana kuka hakan yasa ya haɗe hannayenta ya maida ta ba ya maida hannuwan nata duka ta baya ya kai bakin shi a hankali ya daura akan nonon ta ya fara shi a hankali dan ta huta kaɗan ba tare da ya cire abun nan nashi a ta ba ya sake shiga yana dannawa a hankali da bai taba jin yadda yake jin nan ba har wani zub zub zub yake ji suke saboda yadda abun nan push ɗin Yasmin din ke prehating nasu yana ta taɓa ramin shi yana kaiwa har birin nashi sai da ga ta daina mutsu mutsu duk da bata daina kuka ba ta yi lamo sannan ya kama nipples nata da kyau jikin shi na vibrating dan yanzu ne ma zai fara asalin aikin sannan ya fara trusting in duka duka anan wurin zamu dakata sai mu hada da kuwa littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance wannan littafin ya tsaya anan wurin littafi na hamsin sai mu hada da ku a littafi na hamsin